ai ka kwantar da hankalinka ai larai gangariya original mutuniyar arziki ce kware kuwa alaikum salam ah, ah, ah. ban gane ba eh yara nan na ganka da wani mai ba wancan duk abin da kika lissafa a kansa baya iya rike gidansa ba ci ba sha Ya'yansa ga ɗan karanci yadda kika san gara ta ga zako batar akan soro aka ga sari ice kwano ko kuma isa makata ko imatsa ta hane kan ce ba za a yi haka ba ai ta biya hahu ce ki ai shi karan kansa wannan din da kake magana shi ma yana da matsala a a matsalar me kuma kana da mata a ah, na sake ta ah, mata duka na sake ta sai da yi mata duka mata saki 79 na sa hannu ni na cikon na daya na kuma yanke ta da mari na ce daga nan sai dai ki koma wallahi jibiya ko ki je garji ki fara 1714 wallahi yana da ƴaƴa masu yawa ah, ba sa ɗakin su daban. babanmu wallahi wallahi ku za ku daina ko ba za ku daina arin ya wannan gizo kin kin ka auren nan sai ka shiga abubuwa daban daban haka ne ya haka ne lafiya dan ya jiyar nan na ganka da daushe yau na ganka da gosho eh saboda ba na san kimar gidan nan ta zube sai na ce bari a duba cancan tunda wani ne wannan haka ne

na san wanki ne ai shi ma'ana shi mutumin arziki ne kiwon osu ya ga dare ki motar jaka tabbata ya ga dan mai amai shiwa ya ga ya masa mamman dan mai dika sanin sa ba sanin halin sa wanda bai san jibe fiya to madalla to ya madalla iti bai <laughs> kai ina da ka oya ka ga ti maya kawai ka tashi tuku tuku ka fada gidan matan aure ka je ka fada ti maya na fada ti maya ka san ti timaya kuwa dan baka bayanin sa Oh, come timaya ذا ذا ada فرما ذا ada فرما سي أساتا فرما ببرادوس هل تبروكا إني